Afirka a mako. bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a mako shirin da ka yi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka inda a yau da da allah za mu duba wasu daga cikin batutuwa da suka shafi zaben da aka gudanar a jamhuriyar Nijar da kuma halin da ake ciki bayan sanar da sakamakon da kuma shirin gudanar da zabuka zagaye na biyu kamar da kuma za mu leƙa tarayyar Najeriya da wasu ƙasashen gwargwaron yadda lokaci ba mu hali da fatan za kasance tare da mu a cikin shirin. Da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun soju na ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa mu ya zo da haka. Afirka mutum ne yan ‘yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci. To Madalla, ranar Juma'ar ta gabata ce dai hukumar zaben jamhuriyar Nijar wato Seni ta sanarwar da cewa za a ji zagaye na biyu a zaben shugaban kasa a ranar 20 ga watan maris bayan da aka kasa samun ɗaya daga cikin 'yan takarar da ya samu kashe 50 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada za a je zagaye na biyu ne a tsakanin iso muhammadu da ke kan gaba da kashi 48.4 cikin 100 da kuma mai masa hamma amadu da ke da kashi 19 na dukkanin ƙuri'un da aka kada cikin 100 dangane da wannan sanarwa ga abin da shugaban hukumar zaɓe ɗin yake cewa tare ta jamar bayanin sa daga ɗar mu a birnin da magaran musa malam sule conformement aux dispositions des articles 87 de la loi numéro 2014 01 et 90 de la loi numéro 2014 04 Shugaban hukumar zaɓe ta ƙasar Nijar cewa Sani Buba Ibrahim da yake faɗin sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki dangance da ƙudiri na 87 na doka mai lamba 2014 da sifili ɗaya da kuma tasa'in na doka mai lamba 2014 mai sifili hudu da ya bashi damar faɗin adadin ƙuri'un da aka yi zaɓe da kuma wanda suka samu inda a na shugaban ƙasa lawan magaji ya samu kashi sifili da ɗigo tasa'in da shida cikin ɗari inda muhammad jean philippe fadono ya samu kashi sifili da ɗigo talatin da biyar cikin ɗari abdu labo ya samu kashi biyu da ɗigo tara kasu muktar kuma ya samu kashi biyu da ɗigo tasa'in da ɗaya adal ruber shi kuma ya samu kashi sifili da ɗigo hamsin da tara shi kuma muhammad usman ya samu kashi shida da ɗigo ashirin da biyar cikin ɗari sannan sani umar jagoran adawa ya samu kashi sha biyu da ɗigo sha ɗaya tahir gimba shi kuma ya samu kashi sifili da ɗigo arba'in cikin ɗari sannan hama amadu ya samu kashi sha bakwai da ɗigo saba'in da tara ibrahim yakuba shi kuma ya samu kashi hudu da ɗigo talatin da hudu cikin ɗari sannan muhammad hamisu ya samu kashi sifili da ɗigo sha biyar cikin ɗari sannan muhammadu isufu shugaban kasa mai a yanzu ya samu kashi 48.41 cikin 100 shi kuma abdullahi amadu ture ya samu sufuli da 40 cikin 100 shefu amadu shi kuma ya samu kashi 1.78 amadu bubakar sise ya samu shi ma kashi 1.48 cikin 100 wanda hakan ya sa sai an sake zagaye na biyu tsakanin muhammadu isufu da hamma amadu to dangane da wannan batu kuma mun je mahangar wasu daga cikin jam'iyyu wanda suka fafata a zaben jam'iyyar pnds tarayya dai ita ce za ta fafata da lumana a zagaye na biyu kuma ya zuwa yanzu ko irin sheshe na jam'iyyar take yi domin fuskantar zaɓe zagaye na biyu ga abin da Iro Sani kusa a jam'iyyar ya shida abokin aikin masu barka. Shirye-shirye zuwa zagaye na biyu ya kan kama sosai da sosai eh, a nan dai fannin mu na eh, eh, jam'iyyu masu rinjaye. Saboda kawance wannan wanda ka sani na jam'iyyu arba'in da hudu waɗanda suka goya ma ɗan takarar mu baya har ya kai ga wannan sakamako wanda kowa ya sani wanda na tarihi wanda ba taɓa yi ba nan ƙasar Nijar yana nan daram kuma muna sa zuciyar ma eh, waɗansu su jam'iyyu suna iya su ƙara ƙaruwa cikin waɗannan. Eh, misali ma mun ga har cikin jam'iyyu wanda suka ce za su goya ma ɗan takarar dawa baya mun ga kamar cikin jihohi ma suna ta tarwatsewa mutane suna Allah wadai da matakin da shugabanninsu suka ɗauka ba tare da sun shawarce su ba. Idan ka gani mu eh, hankalin mu kwance yake kawai muna jira ne Ubangiji Allah ya kai mu rana kuma ya ba mu sa'a eh, kamar yadda ya ba mu tun yanzu. To sai dai dangane da eh, wannan shirin da ake ciki akwai kwarfa-kwarfa haka wasu da ke cewa kamar gungun jam'iyyu masu birki suna sayan jam'iyyu ne domin ba su makamai ko kuma yi musu wasu alƙawalla haka. Ya ne wannan batu yake? Wannan batu babu wata gaskiya a cikin shi kowa yana zaɓar abin da ran shi ke so tun da haka demokradiyya ta daggada su waɗanda suka tafi can suka goya ma 'yan adawa baya menene aka ba su da suka tafi can ka gani ko son zuciya mu muna sa mun ɗauka son zuciya su ne zaɓe ne suka yi suka yarda suka yi to kuma haka nan mu ma duk wanda ya guzo ya goya mu baya ya yi imani ya yarda da abin da eh, akidu da muka ɗauka da kuma guri da muka sa gaba. To su kuma na so ɓangaren ƙawancen jami'an adawa waɗanda suka sha alwashin marawa Malam Hama Ahmadu baya a zagaye na biyu koya suka ga zaben ya gudana kuma wane shiri ne suke yi domin fuskantar zagaye na biyu na zaben da za a gudanar tsakanin ɗan takarar su Hama amadu da kuma Muhammadu Isuhu ga dai abin da Malam Saidu kusa a jam'iyyar Lumana ya shida wa abokin aikin namu Hassan Barka. To abu na fara da za mu yi shine mu hana magudi. Gaskiya an yi magudi da yawa, an yi sata da yawa. kuma ban da wannan sai ka gani for example cikin arewacin eh, ka ta Nijar ka zo ka tabbata gari wanda yake a ce maka mutane wanda aka aka auna aka kiga mutum dubu goma sha daya ka ce maka mutum dubu goma sha daya duka duka su ne zaɓe to da Allah na barka ai ko cikin gari wani birni nan yami ko na agadis mattayewa duk wanda aka aka aka sa masa kaza tare sama a ce dukan su yi zabe to wannan abu mun gani ne gaskiya ce mun ga mata wannan misali bai kamata ba eh wannan takardu da ake kama wakilin suka kai ka takardu da ake kema eh, profe verbal wannan profe verbal ka aduke shi a kiga shi ya kamata a kire wakilan farko wannan na adawa a san in gaskiya abin da su za ta fadi buka internet kai shi ne suke rike da gaskiya haka akai sai gani abin da ake nana fadi a can su ne muke kira ba wannan babban misala ce banda wannan sai ni muna roƙon da Allah da annabi ta sa an ka sani shi da basu takardar zabe da Allah ba su takardar kuma takardar zabe tabbace an saye ta a maido ta to amma mutane suka su don su samu zabe Malam Saidu Kawusen akwai wani batu kuma haka wanda ya shafi dan takarar ku wato Malam Muhammadu, wanda yanzu haka da yake tsare a gidan kurkuku. Shin ya ne yanzu za ku tunkari yakin neman zaɓe a wannan zagaye na biyu? To ka san dan uwana Malam Barka. Aka ce hasada ta ki ga mai rabo. mu mun san yau shugabanmu eh, Muhammadu Amadu kason da yake ba kaso bane na gaskiya. kaso siyasa ne ya zan dan kaso hamma ya zan dan kaso isufu eh, iske ko ma ba ta laka musu ko guda ba muna fata wannan eh, masu iko na yanzu sun gane ya kamata ka ta hamma dan an kasar Nijar su suka zaɗi hamma ya ta yi takara shi da Kenan yau ba ta bayi cikin duniya ba inda aka zo na farko da na biyu za su takara amma na tun su kuma bari mu ji ra'ayin wasu daga cikin al'ummar jamhuriyar Nijar wanda suka kada ƙuri'unsu kuma suke fatan ganin cewa zaɓe da za a gudanar a zagaye na biyu ya gudana a cikin zaman lafiya. tare da fahimtar juna ga dai malami na farko abin da yake cewa zaɓe ga shi dai an yi an ƙare lahiya kuma abin da ake jin tsoro dai allah ya kiyaye saboda haka muna fata wannan da zai zo na gaba ubangiji allah ya sa shi ma mai shi haka lafiya ba tare da wani tashin hankali ba dama mun daman can ma abinda muke tsoro saboda mu kasan mu ba saba da tashin hankali ba to alhamdulillah mu dai gashi yanzu duka kowa da kowa hankalin shi kwance to muna ma Allah godiya da aka yi wannan zaben lahiya aka kare shi lahiya yanzu abin da muke ma fata zaɓe na gaba Allah sa a yi shi lahiya a kare lahiya wanda Allah ya ba sa'a mu bi shi to ai da mu Allah shine masani Allah shine san abin da za a yi kuma yanzu ga abin da Allah ya zaba Allah sa hakan shine alheri gaskiya mun gode mu Allah da ya gwada mana wannan rana lafiya an yi zabi lafiya an da lafiya muna fata kuma zaɓuɓɓuka an suka rage su ma Allah ubangiji ya gwada mana an da su lafiya cikin kwanciyar hankali ba yadda akai tsammani ba kamar za a samu wasu fitintunu to Allah ya kare komai da komai muna fata zaɓuɓɓuka da suka rage ubangiji Allah ya kawo mana su lafiya da a can wurin ka gani kamar mutane suna fargaba kamar za a samu wasu to ina Allah ya nashi tun Allah ya zaɓe shi ya ida mana komi da komi kuma yanzu muna fatar da zaɓukan da suka rage su ma a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. daga batun zaɓe a jamhuriyar Nijar kuma bari mu nufi tarayyar Najeriya domin duba ɗaya daga cikin batutuwa wanda shi maki da alaƙa da siyasa kai tsaye shine batun alƙawalin da wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulki suka yi wa matasa marasa aikin yi na basu naira dubu biyar a duk wata guda matuƙar dai suka zaɓi jam'iyyar har ta kai ga samun nasara inda halin yanzu matasa marasa aikin yi suke jiran su ga wannan alƙawali ya tabbata aikace. to amma kuma nasa bangaren shugaba buhari ya tabbatar da cewa bai yi wannan alkawali a lokacin yakin neman zaɓe ba duk da cewa kuma bai kora cewa wasu 'yan jam'iyyar ta apc sun yi wa matasa wannan alkawalin ba dr kabir mato na jami'ar abuja a can tarayyar najeriya din kuma sani akan harkokin siyasa a najeriya ya bayyana mana yadda yake kallon wannan lamarin lokacin da ake fafutukar neman zaɓe an fahimci cewa wannan alkawari zai iya yin tasiri kuma yanzu da aka karɓi mulki watakila a ga cewa eh akwai wayansu hanyoyi da ya kamata a bi waɗanda za su kyautata masu waɗanda ba su da aikin yi fiye da a ce duk wata an ɗibi dubu biyar an ba su idan za a tattara waɗannan kuɗaɗe watakila a kafa masana'antu a bunƙasa hanyar noma a bunƙasa to al'amuran rayuwa dai wadda shike ana shiga ana fita akai-akai ina ganin zai fi ainihin wato tasiri kuma ko da lokacin da su suka yi wannan alkawari ai jama'a da dama sun fito sun nuna cewa eh lallai wannan alkawari ne amma watakila ba shi ne zai fi zama alfanu ko alheri da su waɗanda ake so a taimaka ma da wannan mu domin dan ka ɗauki dubu biyar zuwa ƙarshen wata ka ba mutum ba tare da yayi wani aiki ba ai ana iya ganin ma wannan zai tsara tangarta mutum ne ya hana shi a yin hoɓɓasa wajen neman abin da ya kamata a yi. yanzu ya zan wannan zamani amma ga gargaɗi wanda gwamnati ta ce a yi musu. Dan mu taru mu zauna lafiya ra'ayi yi ba da ba ne. To a can ƙasar Gambe kuwa shugaban ƙasar Yahaya Jamine ya yi aniyar sake tsayawa takar shugabancin ƙasa a karo na biyar bayan kuwa shekaru fiye da ashirin akan ga shugabancin ƙasar. malam nuhu arzuka ɗaya daga cikin jagoran farar hula a jamhuriyar ta nijar kuma masani akan harkokin siyasa a ƙasashen yammacin nahiyar afirka ya bayyana mahangarsa kan wannan batu Zan Zance yadda yake wakana a cikin ƙasar Gambia musamman da aka aje takarar yaya jami na cewa yana neman wa'adi kuma a karo na biyar da yake neman ya yi takara a demokrasiyance ita demokrasiya dai ya kamata ya zamanto a cikin nahiyar afirka irin yadda mu ya kamata mu ga hankalin demokrasiya ya kamata zan demokrasiya ta gina ƙasa ta mutunta ƙasa ta mutunta al'umma ta aiki don biyan bukatun al'umma ya zamanto gurin da ke da fai gare ta guri ne ne na tabbatar da yawan ƙasa na tabbatar da lahiyar ƙasa lahiyar al'umma kenan wannan hankalin da ake ɗaukowa na zantan cewa akwai wa'adi in an yi zagaye bi kamar amurka irin demokrasi ɗin amurka wanda ake an zagaye ka shekara hudu in ka tsare kan zagaye na biyu shi kenan al'umma gande ita ce ya kamata ba ta na za a yi ba an ɗauki matakan ana shugaba ya yi takara lokacin da biyu yake son ya yi takara kamata ya zama a cikin tsarin kundin tsarin mulkin ma a cikin nahiyar amurka ko ina ya ya zamanto babu zancen tsaye da wa'adi amma in mutum bai yi ko da suna cikin wa'adin shi ne bai kare ba kawo wata ya ba da bai dace ba al'umma ba ta ita ba sojin amma a suna iya taki su tashi tsayin daka su ce suna neman wani shi marabus in dai yana da ƙarfin shi wallahi mutane na ɗauke saboda mutane sun gamsu da yake yi. jama'a masu sauri lokacin da muke da shida ya kawo jiki dole a nan zamu da aya sai dan Allah kan bako na gaba za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci amma dan suka hada mana sautin shirin a fifiyar har mallam musamman Muhammad Awul Kunya ne Abdullahi Salu ke muku fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu ya san wannan zamani to ga mu cikin jirgin ruwa kowa da fulafulai abun tuƙe jirgin ruwa kai ma kai kokari ni ma kokari wancan ya yi kokari wancan ma ya yi kokari haka wannan ma ya yi kokari duk mu har ya gaci kan mu taro muna karo abin tuƙin jirgin ruwan kun ga ya kakkare jirgin ya huje ya niɗe da mu ko ko igiyar ruwa